Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis 29 ga watan Yuli na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana harkokin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan zargin karɓar cin hanci da ake yi wa GCP Abba Kyari. A jihar Taraban Najeriya kuma matasa ne suka gudanar da zanga-zanga kan tsadar kuɗin sayan fam na neman aiki. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis jami'ai a Tokyo sun ba da rahoton karuwar adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus cikin kwanaki uku a jere yayin da ake ci gaba da gasar wasannin Olympic. Ma'aikatar lafiya ta Japan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar guda 3,865 adadin da ya zarta na jiya laraba da kusan fiye da mutum ɗari bakwai. gwamnan tokuyan ya yi gargadin cewa zai iya haura dubu hudu da ɗari biyar a kwana daya babban sakataren majalisar zartarwar kasar kasunu bukato ya faɗa a taron manema labarai cewa ana samun sabbin kamuwa da cutar gadan-gadan a duk faɗin japan wanda ƙasar bata taɓa ganin irinsa ba duk da haka sabuwar barkewar annobar ba ta hana mutane zirga-zirga a kan titunan tokyo ba duk da cewa an buƙaci da su zauna a gida A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanar da cewa dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya dole a yi musu allurar rigakafin coronavirus ko kuma a rika musu gwaji akai-akai da buƙatar saka takunkumin rufe hanci da baki da ba da tazara tsakanin jama'a da takaita tafiye-tafiye kamar yadda wata majiya wadda ta san shirye-shiryen shugaban Biden ta faɗa. Bayan juyin mulki a ƙasar Myanmar ƙasar ta kuma game da ɓarkewar annoban COVID-19. An samu ƙaruwar mutuwar mutane yayin wannan zagaye na nau'in cutar Delta bayan wata shida da juyin mulki. Myanmar tana fuskantar ɓarkewar annobar COVID-19. Mutuwar tana ƙara yawa ne cikin sauri a kullum yayin zagaye na uku na nau'in Delta. Sabon nau'in cutar da aka fara ganowa a ranar 25 ga watan Mayu

wanda ya yi daidai da kashi 40 cikin ɗari na kamuwa da cutar. Ainihin adadin za su iya fin haka saboda akwai majinyata da ba su iya zuwa asibiti ba. makabartu suna gwagwarmaya wajen yadda za su binne gawarwakin da sauri ba tare da ɗaukar matakin kare lafiya ba kuma ana ɗaukar kamar gawa uku zuwa hudu a motoci ko kuma tasi-tasi ana yada hotuna da bidiyon gawarwaki a dandalin sada zumunta da aka tara za a ƙona su a makabartan yangon tun bayan juyin mulkin ƙasar 'yan sa kai da ma'aikata ba sa sa kayan kariya in banda takunkumin rufe hanci da baki masu aikin jana'iza kyauta da kuma ma'aikatan agaji sun ce ba za su iya ci gaba da binne waɗanda suka mutum ba saboda a yanzu a kullum ana samun gawarwaki guda dubu ɗaya ruwan sama da aka shafe kwanaki ana tafkawa a sansanonin 'yan gudun hijirar rohingya da ke kudancin bangladesh inda ya lalata matsugunai sannan kuma ya sanya dubban mutane fakewa a gidajen 'yan uwa ko kuma matsugunan unguwanni. Hukumar 'yan hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a cikin sa'o'i 24 kadai kafin ranar Laraba adadin ruwan ya haura santimita 30, wato inci 11.8 a sansanonin da ke gundumar zango Box Bazar da ke ɗaukar bakuncin 'yan Rohingya 800. Wannan shi ne kusan rabin adadin ruwan da ake samu kullum a watan Yuli, yayin da kuma ana tsammanin saukar wani ruwan saman a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Kuma wannan a yanayin damina zai iya kai tsawon watanni uku masu zuwa. Wannan hali da ake ciki ya ƙara muni saboda annobar COVID-19 da ake ciki. Yanzu haka dai an tsaurara matakan kulle a ƙasar domin daƙile ƙaruwar cutar a faɗin ƙasar. kamar yadda hukumar 'yan hijira ta kara da cewa hukumar ta ce ta yi jimamin mutuwar mutane shida a sansanonin cikin 'yan hijirar a farkon wannan makon kuma biyar daga cikinsu sun mutu ne sanadiyar zaizayar ƙasa saboda ambaliyar sai kuma ruwan da ya tafi da wani yaro gwamnatin afghanistan a kabul za ta fara yakin ceton kanta kuma za ta iya fadawa hannun 'yan taliban bayan amurka ta kammala janya sojojinta daga kasar a watan agusta a cewar wata hukumar sa idanu ta gwamnatin amurka wadda aka bata ragamar kula da abubuwan da ke faruwa a kasar duk da jerin kaffa-kaffa na kyakkyawar fata daga manyan jami'in sojin amurka da kuma shugabannin afghanistan din a wani sabon rahoto kuma daga babban sufeto janar na musamman akan sake gina afghanistan ya bayyana yanayin a matsayin mai rauni sannan ya sanar da damuwarsa kan rashin shiri na sojojin afghanistan wajen mayar da martani ga taliban mai karfi wannan mataki ba zai zamo mai alfanu ga gwamnatin afghanistan din ba wanda zai iya sa su fuskanci rikici mai zafi idan ba a zauna an tattauna ko kuma an janye dokar ba Sufeto janar na musamman John Sokpo ya rubuta hakan a rahotonsa da aka sake a jiya Laraba rundunar tsaron ƙasa da jami'ai na afghanistan sun sake kwace wasu gundumomi kuma har yanzu gwamnatin afghanistan take sarrafa duka manyan birane na lardunan ƙasar guda 34 waɗanda suka hada da kabul kamar yadda hukumar ta ƙara da cewa amma bisa ga rahoton na hukumar ta andsf akwai abin mamaki da kuma rashin shiri amma yanzu sun dawo kan ƙafafunsu. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu inda za mu fara da Najeriya. DCP Abba Kyari ya musanta batun zargin karɓar cin hanci na sama da dala miliyan ɗaya a hannun ɗan damfarar yanar gizo Raman Olorunwa Abbas da aka fi sani da Hush wanda ya ambaci sunansa a shari'ar da gwamnatin Amurka ke masa. hakan ya sa masana harkokin tsaro da hulɗa ƙasa da ƙasa suka ce a farar gwamnatin najeriya hurumin bincike a hukunta dcp kyari idan an same shi da laifi daga abuja wakiliyar halima abdurraub ta aiko mana da wannan rahoto DCP Abba Kyari da ya musanta batun karbar rashawa daga hannun Hush Poppy ne a wani dogon saƙon da ya wallafa a shafin sa na Facebook yana mai cewa a shekaru biyu da suka wuce Hush Poppy ya kai ma ofishinsa karar wani mutum da ke barazana ga rayukan iyalinsa. Aka kama mutumin amma aka gano ba wata barazana da ake masa. Sai kuma Hush Poppy ya gano wasu kayan sawa a pejin Kyari ya ce yana so ya kuma tura wa mai sayar da kayan dubu ɗari uku kai tsaye ba tare da sanin Kyari ba. Ma 'yan sanda ba su nemi kokobo a hannun Hush Poppy ba a lokacin da ya kai kara. Tuni dai wasu 'yan Najeriya kama daga kungiyoyin fararen hula suka yi ta kira ga gwamnatin kasar ta gaggauta tura DCP Abba Kyari Amurka ya fuskanci shari'a a can. Sai dai masanin sha'anin tsaro Manjo Bashir Galma ya ce. A gani na mun samu mulkin kanmu yau wuri shekara 61 kenan saboda haka ba karkashin Amerika muke ba. Da Amerika za su dinga aikowa su ce da abin da za mu yi ko kar mu yi. In dai suna da wata hujja suna so su yi magana akan wannan abu su roki gwamnatin Najeriya ko kuma 'yan sandan Najeriya su binciki Abba Kyari. in sun gama bincike abin da suka gani su tura musu amma ba wai su ba da instruction su ce a tura mishi don abu na ba blackmail ne amma ba haka ne kuma ana aiki ba tare da tunani ba tun da aiki irin abba kyari yana bostin barayi da marasa gaskiya dole samu irin mutane da za su dinga neman irin wani abubuwa a su dinga bishi da shi kabir adamu masanin tsaro ne a najeriya shi abba kyari jami'i ne na gwamnati kuma akwai ka'idoji wanda ya sa hannu a kai na aikinsa akwai dangantaka na diplomasiya karfafa a tsakanin Najeriya da kasar Amurka. Duk tuhumar da ta taso na wani jami'i na gwamnati a Najeriya. To saboda wannan karfi na dangantaka na diplomasiya muna sa ran cewa ita gwamnatin Amurka za ta tuntubi gwamnatin Najeriya ta gabatar mata da dalilai da shaidu. Sannan baya ta yi haka ita kuma gwamnatin Najeriya sai ta tsaya ta diba shaidu da dalilai da aka gabatar mata. Shi wannan wanda ake tuhuma ya keta ka'idoji da wanda aka ɗauke su aiki a kai. To a nan kuma sai a ƙara bincika a gani laifukan nan da kasar amurka take tuhumarsa laifuka ne wanda ya cancanci nigeria misali ta gabatar da shi abubuwan da nake zan bayar da shawara kenan a diba saboda martabar kasa in dai laifin da ya yi laifi ne wanda ya keta ma aiki dokar aikin da yake yi to a hukuntar da shi a nasa bangare masani kan sha'anin diflomasiyar kasa da kasa abdulhakim garba na ganin cewa duk kowace kasa tana dokoki wanda ke gaida din yadda take kula da irin wa'annan abubuwa mun sha gani a kasashe da dama wanda da 'yan su sun samu irin wannan matsalar kasa za ta ce ta ba su abin musu su yi saboda su tuhumi shi wanda ake zargi da to najeriya ita ma tana da irin wa'annan dokokin wanda kuma ya kamata a ce an ba ta dama a ce ta tuhumi abin kyari particularly ma yadda ma'aikacin gwamnati ne kuma wanda ke kula da doka so dole ne a ba gwamnati dama ta yi wannan binciken duk kokarin ji ta bakin dcp abba kyari baya ga sakon da ya wallafa a facebook ya ci tara abin jira a gani shine matakin da babban sufetan 'yan sandan najeriya da ma gwamnati gwamnatin kasar za su ɗauka. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, matasa masu neman aiki a jihar Taraba sun gudanar da zanga-zangar lumana inda suka yi kira da gwamnatin jihar ta yi musu adalci saboda kuɗin sayan fam ɗin neman aiki dubu uku da ɗari biyar ya yi yawa. Sai dai hukumar kula da ɗaukan ma'aikata ta jihar ta ce matasan su je su rubuto korafin nasu a rubuce. Daga Taraba ga rahoton da wakilinmu Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. Viva Viva Wannan hayaniyar fusatattun matasan ne da suka fito zanga-zangar lumana a jihar Taraban da neman abi musu kadu domin tsilla-tsilla da ake musu akan neman aiki a jihar Taraban. Yayin da hukumar CAC na jihar Taraban ta bugo fom wadda ake sayarwa al'umma 'yan jihar Taraban akan farashin kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar. In kana buƙatar neman aiki a jihar Taraban sai ka sayi wannan fom ɗin kako cike shi kamar yadda aka tsara. Yayin da suka fito domin zanga-zangar lumanar sun zanta da 'yan jaridu a jihar ta Taraban. Comrade Nasir Munkayila Jingi shine wanda ya jagoranci wannan zanga-zangar lumanar. Na koyi masa tambaya kan ko menene ma ya sanya suka shirya wannan zanga-zangar lumanar a jihar Taraban. Saboda zalunci da rashin adalci na wannan ma'aikata shi yasa muka fito mu nuna ma duniya cewa lallai karban kuɗi dubu uku da ɗari biyar da wannan ma'aikata take yi ba daidai bane da sunan sai da fom din aiki gari wai gwamnati take karban kuɗi dubu uku da ɗari biyar a wurin talaka wanda bai da aikin yi uma a babu doka da ya ce in ka kai permanent secretary ko kuma ka kai head of service lokacin eh, zaman ka a civil service ya kare kuma gwamnati ta dauke ka contract babu shi wasu daga cikin matasan jihar Taraban da suke korafi mun zanta da su yayin da kowa ya ambaci sunansa kamar haka ah, sunana James Ata na saya form na employment mutum kana kokari kana struggling domin ka ci da iyalinka sannan kuma an taho cewa a saya form na employment mai a dubu uku da dari biyar. Suna Georgina Linus. Mun gama makarantar da takardu a hannunmu ba aikin yi ba kome gashi wayansu sun zanna sun ci kuɗi tun wani shekara ya kamata su yi ritaya amma har yanzu ba su yi ritaya ba. Nan take ita ma kungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jihar Taraban ta goyi bayan wannan zanga-zangar. Comrade Philip Peter Ashagwa shine shugaban kungiyar ɗaliban wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. Mun gwada buga kimanin mutane dubu uku in sun siya fom na a 3,500 naira an haɗa miliyan goma. goma da dubu ɗari biyar wannan miliyan goma da dubu ɗari biyar nan kam aikin me ne za a yi da shi wannan abun yana nan kamar abu ne wanda ake kira a turance 419 ko kuma damfara kenan ya kamata a ce duk waɗanda sun yi aiki a time na gongola zuwa yanzu sun ritaya ga har ita kanta head of service tana kan aiki a kujeran gwamnati as a civil servant ya kamata a ce ta yi ritaya sa'annan kuma a cire maganan kabilanci maganan addininci a bar yaran talakawa su nima a maka interview in ka cancanta sai a ɗauke ka. To ko menene ma wannan hukumar da ke kula da ɗaukar ma'aikata a jihar Taraban wato CAC a takaice za ta ce akan wannan batu? Mr. John Mamman shine shugaban hukumar ta CAC a jihar Taraban shi kuwa cewa ya yi. Mun gaya musu su je su rubuta abubuwan da yake damun su duka su kawo mana rubuce. Mu kuma za mu tura ma gwamnati. domin kudin da ake biya na gwamnati ne ba na civil service commission ba state government ba kowane permanent secretary an mai da shi contract ba an dauke su contract yanzu in ka lura mutanen da muka gada daga gongola duka sun tafi yaran da muke dokan su yanzu wa zai nuna musu aikin tukuna wadansu tsofin ma'aikatan muna rike 102 a nan don in sabbin sun shiga za su gaidin nasu abun jira dai a gani shine wannan zanga-zangar lumana da matasan suka yi a jihar taraba za ta haifar da ɗa mai ido salisu muhammad garba daga taraba a najeriya a gaida salisu ladu. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta gano gonaki kimanin kadada talatin da ɓata gari suka lalata a ƙaramar hukumar Basa. Wasu kadada goma a gundumar bacci da ke ƙaramar hukumar Yom. Yayin da a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, majalisar ta gano gonaki kimanin kadada biyar da ɓata garin suka lalata. Bayanan da na samu daga wani mai bibiyar harkokin tsaro a jihar plato barista Solomon Daliop na nuni da cewa fiye da gonaki dubu ɗaya da arba'in da biyu ne bata garin suka lalata a ƙananan hukumomin Riyam, Barikin Ladi da Bokos a daminar bana. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya ce daga watan biyu na wannan shekara Adadin shanu 976 ne wasu aka kashe wasu kuma ba a same su ba. Lamarin na kashe mutane da dabbobi da lalata gonaki ya kasance abin damuwa ga dukkan al'ummar jihar Filato da ke bukatar daukan matakan gaggawa. Kungiyar Fulani makiyaya ta bakin shugabanta a jihar Filato Alhaji Nura Muhammad ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici. wato ta'addanci da rashin mutunci da rashin hankali da rashin tarbiyya wa 'ya'yanmu suke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka a je a sare gona ko a sare shanu ko a kashe wannan ko a kashe wancan a lalata dukiyan wannan ko na wancan wannan duka rashin hankali ne na irin yaranmu da suke shaye-shaye da ba sa son zaman lafiya kashe-kashe da lalata dukiyan juna wannan ba zai taimake mu ba nan kusa ko nesa hmm. abu ne mummuna wanda ba ya kamata mu fito gaba mu mu yi fada da shi hmm. musibar da muka samu kanmu a ciki shine kowa yana ɓoye ɗan ta'addansa baya so ya bayyana shi baya so ya taimaka dan a gyara wannan shine musibar da muke ciki hmm. amma da shugabanni da jagorori da hukuma da gwamnati za su haɗa kai a zo a zauna a tattauna kuma a ɗauki mataki da matsaya guda duk wanda ya ba daidai ba amma ba daidai ba ya ji a jikin shi wannan zai taimaka mana amma idan aka ce ba haka za a yi ba kowa zai boye nashi ya fallasa na wani to duka gaba daya za mu ci gaba da zama cikin musiba da wahala da yunwa da fatara da, da bala'in karuwa da yi. Alhaji Nura Muhammad kenan shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau. Shi shugaban kungiyar manoma a jihar Plateau da John Wiyep wanda ya buƙaci gwamnati ta tallafa wa waɗanda wannan iftila'i ya same su ya ce dole ne a kuma yi la'akari da yadda wasu ke fakewa da rikicin makiyaya da manoma suke aikata barna. ne abin da na sani makiyayi ma shi manomi ne kuma ba manomin da ba shi ba makiyayi ba waɗannan abubuwan da ake yi yawancinsu ya ɗauki wani dimension wanda mu da muke cikin ƙasa muna haɗuwa da manoman mun fara ganin abubuwan da suke faruwa waɗansu ishu ne na, na maganan gonaki da kuma faɗan wani ƙauye da wani ƙauye zan ba ku misali wani abu ya faru a wasi bai kai wata biyu ba yanzu an tashi rana ɗaya an samu gidaje an ƙone su duka as usual mun ɗauka cewa yan ta'adda ne sun zo amma akwai sakani ne tsakanin wancan zuriyan da wancan akan batun gona kuma allah ya sa allah ubangiji ya tona wancan asirin ko wannan batun da kuke faɗin cewa ana yanka gona mu mun sani cewa mun tashi ko a cikin littafi mun sani cewa dabbobi in kana tafiya da su baka da iko sosai a kan shi sai ya taba wani abu amma kaga ya kai ga an ɗauka hannu an jana yanka wannan abubuwa din in an binciken wannan abubuwa sosai ni na da tabbaci cewa tsakani ne na kila wani gunduma da wani gunduma kowane lokaci muna faɗi wani lokaci ma har zaka samu hukuma ma suna cikin wannan abubuwan amma the notion da ku yan jarida kuna da shi shine makiyaya da manoma makiyaya da manoma so yau wanda yake da wani nufi zai wani abu ya sani za ba da sunan nan sa su je su aikata zan ba ku misali yau a lantan south yanzu kaje kaga lantan south ya cika da makiyaya ko'ina ba wani abin da yake faruwa wajen don makiyayan da manoma su suke saronsu da kansu in mun riga mun adoptin wani abin a nan state domin youth da suke wajen su ne suke mamaye hanyoyi suna dubawa ko ka wuce so goma sai su yi bincike amma yanzu yau za ka ɗauki mutum ne kila daga delta ko kuma daga zamfara ya zo maka tsaro a fancin ko a wani waje da bai san wajen ba kenan kana ga kamar wato ya kamata gwamnati kenan ta sauya fasalin jami'an tsaro sosai hmm. kamar yadda ita plateau state government tana magana agro rangers agro rangers suna ya shafi duk kowa ne a gida a wajen manomi ne makiyayi ne su ne agro rangers ai su ma makiyayi ma ana masu sata ana masu sata so za mu tafi tare ne don mu muna bukace su su shiga gonakinmu muna samun taki su ma suna neman karanmu so dukanmu muna bukatan juna shugaban kungiyar manoma a jihar plateau kenan da john wiyep Tuni dai gwamnatin jihar Plateau ta nuna fushinta kan ayyukan bata garin, ta kuma bukaci jami'an tsaro su gaggauta nemo waɗanda ke neman durƙushe tattalin arzikin jihar da mai da hannu agogo baya wajen zaman lafiya da aka samu a jihar. A wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan da ke ma'amala da 'yan jaridu da jama'a Makut Simon Macham, gwamnan na jihar Plateau Simon Lalong ya bayyana cewa matakin da ɓata garin ke ɗauka na lalata amfanin gona zai haddasa ƙarancin abinci ba ma a jihar Plateau bato kawai ba har ma ƙasa baki ɗaya. Domin gina ginshikin zaman lafiya tsakanin gundumomi uku da ke karamar hukumar basa da suka hada da irigwe, rukuba da fengana kuwa matasa ne suka gudanar da wasan ƙwallon ƙafa wanda sau da dama ke zama yanayin cuɗanya da fahimtar juna. Uh, sunana Hassan Adams ni ne the captain of this team uh, sannan kuma akan zaman lafiya gaskiya mu ba da haɗin kai mu zauna tare mu tsira tare uh, muna gaudiya ga shi oga perfect okay, sunana peace ambassador wato jakadan zaman lafiya abdullahi rokiboy wanda yake jos local government amma gani a basa na zo kallon final na haɗin kan al'umma na ga jama'a iri-iri da kiristoci da musulmai da wanda ma ba shi da addini an cika a wannan fili na basa an buga kwallo lafiya an tashi lafiya har malamai sun zo wannan guri saboda menene a sada zumunci a gaisa da juna kuma an fara lafiya an gama lafiya. Alhaji Abdullahi Yusuf Incham wanda aka fi sani da Akpasu Oga Perfect ya ce dole ne al'umma su rungumi zaman lafiya don samun ci gaba. Wannan gasa na hada shi ne na zaman lafiya. saboda in ba zaman lafiya ba ci gaba a guri kuma na roƙon jama'a maza da mata a irigwe rukuba dingana da duk al'ummar jihar plateau mu zauna lafiya mu ne za mu shirya wa kanmu mu yadda ma kanmu mu rungumi juna mu tafi tare da mutane matasa kuma a rika musu gargadi su san mahimmancin zaman lafiya wannan kwallo ya haɗa ƙabilu da yawa ana murna a lokacin ba za a san wane kirista ba ne wane musulmi ba ne wane eh, birom ne wane fulani ne wane kaza kowa yana supporting din team dinsa ba tare da wani bambanci ba to inda hakan za a riƙa yi a ta wajen zaman lafiya da tsaro ina ganin cewa abubuwan da ba haka ba Masu sharhi na cewa haɗin kan sarakuna da ƙungiyoyin matasa da sauran al'umma da kuma zaman tattauna matsalolin da neman hanyar kawo ƙarshen su ne mafita yayin da jami'an tsaro ya kamata su ƙara zage dantse wajen samun bayanan sirri kan waɗanda ke haddasa rikici da aikata barna don fuskantar hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mun saurari Assalamu alaikum da fatan kana cikin koshin lafiya. yanzu dai an yi walƙiya ta haska fuskan kasashen da suke fafatawa a wasannin motsa jiki da ke gudana a birnin tokyo ta ƙasar japan a halin yanzu dai ƙasar amurka ita ce ke kan gaba wajen lashe lambobin gasar inda take da yawan guda 46 da suka hada da zinare da azurfa da kuma tagulla sai kasar birtaniya mai guda 27 su ma dai sun hada da zinare azurfa da tagulla sai na uku kasar china mai lambobi guda 26 sai kasar rasha mai guda 19 a yayin da mai masaukin baki kasar japan tana da lambobi da suka hada da zinare da azurfa da kuma tagulla guda 13 to wani abin bakin ciki da ya sami kasar najeriya shine an sami 'yan wasanta guda goma da laifin kin yin gwajin kwayar da ke kara kuzari daga cikin guda 20 da ake wato da aka gano a kasashen duniya wannan yanayi ya kawo sanyin gwiwa a kasar najeriya a kokarinta na samun lambobi daga bisani na ji ta bakin mr shola michael mai sharha da kuma rubuta labaran wasanni a najeriya dangane da yadda yake nazarin 'yan wasan najeriya najeriya ne dama mun fi shahara a cikin wasan tsere amma har yanzu ba fara wannan ba abu wanda dai kuma muka samu damun kasancewa ciki a wannan wasan shine na kwallon raga eh. yan matan mu sun fara wasa jiya kuma sun yi rawan a zo a gani don sun shaƙe ma shahararrun masu wasan wannan Uh, wannan kwallon ragan a duniya wato amurka kenan matansu sun shaƙe musu wuya da kyau suka sha uh, maki tara ne kawai tsakanin mu da su su suna da tamanin da biyu kuma muna da uh, saba'in da biyu to kaga a wannan kakan 'yan matan mu sun farfado kuma ba na shakka cewa za samu ketara su je zagaye na gaba akwai kuma masu wasan kokowa akwai wanda suke buga kwallon kan tebur tebur tennis kenan a wannan wanda ya shahara a afirka da kuma duniya haruna codri a cikin nasa rukunin bai samu ci gaba ba ya an fitar da shi jiya amma gaba ɗaya zan ce ba wai dama yadda muka saba a najeriya ba ma wani ƙwaƙwaran shiri a wannan kakamu haka muka yi baran-baran haka muka je a tsanci wannan a nan a ɗauki wannan a can idan ma baka manta ba yan wasan kwallon ragan mu ma da gar suka samu kayan da suka sa sai da su riga suka isa can tokyo kafin ma kayan da za su sa na buga wasanni ya iso to dama a najeriya kullum kullum haka muke to me yasa ne ake samun wannan saibi da rashin shiri da wuri a matsalar take matsalar tana ah, ai duk inda kawai ga za ka matsala yana daga cikin hukuma ne to a gobe ne idan Allah ya kai mu za a fara gasar guje-guje da tsalle-tsalle abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice Alhamis jami'ai a Tokyo sun ba da rahoton karuwar adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus cikin kwanaki uku a jere yayin da ake ci gaba da gasar wasannin Olympic. Ma'aikatar lafiya ta Japan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar guda 3,865 adadin da ya zarta na jiya laraba da kusan fiye da mutum 700. Gwamnan Tokiyon ya yi gargadin cewa zai iya haura 2,500 a kwana ɗaya. To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku su abokanan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.